وكل شيء احصيناه كتابا kuma komai na ayyukansu mun lissafe shi kuma mun ƙididdige shi kuma a rubuce ke a takardun ayyukansu